أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكافي فإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائن المرء مع من أحبه وآله وأصحابه والذين اتبعهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى بكر كجماد الثانية إجرانا دبول دري هدود ثلاثين لشدة ميديدا بكر غوات الغدو توسازن كبتين دامي كراتو نبيون بتكين ونن لتاتي نا كانت سؤال أكن يبون أني محمد صلى الله عليه وسلم أساتي لقباتا an yi karatu ne bayan an yi takaitaccen tarihin shi ka abu? da yake cikin sahabbai akwai ka abu da yawa irin wannan ka abu mu zuhair akwai kuma ka abu mu malik ko shi mawaki ne na alaihi sallallahu salama shahararre haka ma a cikin tabi'ai akwai ka abu da habari wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da ya imani ba lokacin ma'aiki sai ba ma'aiki ya wuce don musulunta a lokacin abubakar da sai suka ce sai na umaru radiyallahu anhu akwai kuma ka abul da shi ko ba yahude ne to kaga dai ka abu ka abu suna da yawa wannan ka abun muzahairin kenan daga ciki karatu da muka cewa wa hawa mashmulu aka samu kuskure aka fassara shi da cewa iskan kudu alhali iskan arewa shine mashmulu kamar za ka ji an ce kuto shimaliya sokoto south kenan ita ko kuto janubiya sai kuto north sokoto janubiya ita ce sokoto south to janub shine iskan kudu mashmul ana nufin wadda an kawa iska na arewaci na arewaci to daga cikin gyaran da aka yi kenan sai kuma abin za mu lura shi shi wadda an kai wa jilduha min udumi mai silbi ko kuma min aduli hamza din na mata wasali sama ma'ana fatan wannan taguwa din irin fatar as-sulhafatul bahariya haka shi wani sukan labhani ya kawo cikin al-majmu'atul labhaniya fil mada'in nabawiyya cewa kamar kunkuru ne na cikin gulbi ma'ana iyakar sulbi kenan haka fatar ta wannan kenan a nan bayan ya yi gazli a kan yabon su'adu da kuma dai ƙarshe dai kuma ya nuna ba ta cika alkawari kaga ya gyara ta ya lalata ta sannan ta taho yana surar ta taguwa ta hayyana muna cikin surar ta taguwa ne sai ta wannan taguwa harfan akuha abuha min muhajjalati muhammuha qaluha qawla usulli يمشي القراد عليها ثم يملكه منها لباعا وإكراد البهادي حيرانة قذفت منها حرمي عن الثور مقتول ce mai ɗamannin ciki wacce aka ma da doci. akuha abuha ɗan uwanta babanta ne muhammuha ba sambonta haluha kawunta ne min muhajjanatin zaɓaɓɓar taguwa ce sannan bayan haka ƙauda'u ta kasance mai tsawon mai ce da wuya shi a kauda mai aukin kawo shimlilu mai gaugawa tunan mu kula da tasawurin da ya cewa akuha abuha wa amuha kano. na farko akuha dan uwanta kuma abuha shine babanta an san sabuwar ne ko a ce bisa shi ba su mu aure ko shi ɗaya ne kan mutum ka yadda ka yi kama da su wato abinda aka nuhi dan uwanta babanta kenan babanta dan uwanta sabuwa ce wacce na daidai wannan taguwa da ta haihi ɗa namiji kaga ɗanta ne ko? To da za ta haihi biya ciwon gaɗan da ta haifa na farko ya suke da iya Don uwanta ne ko? To sai zan da ta haife shi har ya girma sai kuma ya bita ita wannan taguwa kowa ce da ya bita sai ta haifi diya kaga wannan biya da ta haifa in an ka lura da asalin haihuwa ta yi lalle wannan biya ya uwa ta yi ta ko don sun gama kowa ba. sannan kuma in an ka dibi ita ko ta mashe ta ita wannan taguwar ta biyu to ta kasance mai gare shi kaga ya ce yan uwa ce shi ne ce akuha abuha ko kuma suna nufin abuha akuha ma'ana da ganin ɗan uwanta za ka ga cewa lalle wannan ya yi kama da babansa ma'ana duk ɗan asali ne shi da asali amma dai wanda saboda sai a rike shi na farko wa ammuha khalu to wanda ya nauyi ba san bonta shi a kawunta watan taguwa ce sai ta haihi iya guda biyu guda namiji guda mace a lura da kyau taguwa ce zan haihe biya biyu guda namiji guda mace amma uwa kawai sun ka gama to shi wannan namiji shi ko sun gama oba da wani wannan namiji sun zama uba da wani kenan yana da wa wanga da sun ka gama uba guda sai ya kewayo kuma sai ya bi gata guwa ne da ya bi ta ita wagga ƙaunar wanga kaga in mun ka lura tun harko an ce ya biyu aka haifa akwai namiji akwai mace shi kuwan ga namijin ya haɗa uba da wani wani raƙumi to shi wancan raƙumin da ya haɗa uba da wanga sai wancan raƙumin sai ya kewayo bayan sun haɗa uba da wanga sai ya kewayo kuma ya bi wanga wacce sun ka haɗa ni da shi uwa guda ne a lura wanda sun ka haɗa uwa guda ne da shi kama a cewa ne sai kuma ya kewayo ya biyo ga ƙowon ga. ƙaunar wanda suke ƙane ne ina son a fahimci wannan da kyau yana da nauyi gaskiya zan sake faɗi raguwa ce ta hiliya nawa guda namiji guda mace uwa dai sun ka gama amma ba uwansu guda ba kenan ta taɓa zama wani ito ga taguwar a nan shi ko wanga ɗanta guda yana da ɗan uwa wanda sun ka zama uba guda to ɗan uwan nan da sun ka gama uba guda sai kewayo sai bi kauna wanga da sun ka gama uba guda ne sai ta haihu yanzu abin da ta haifa sai ta haifi mace yanzu ga mace mai an matsayinta eh yawa wancan ya suke da wanga wanda sun ka haɗa uwa guda da uwarta wanda sun ka haɗa uwa guda da uwarta aha kawo yake gare ta to kuma wanda ya bi uwarta an ka haihe ta kuma ubansu guda da shi to ya suke da ita aminta ne ba san bunta ne don haka a nan ya zan kawunta domin sun haɗa uwa guda da uwanta sannan ya zan ba sambonta saboda ya kasance kanin babanta ne to shi awwa hammuha khaluha ba sambonta kawunta kauda'un mai tsawon wuya da bai ce shimhilu mai gaugawa ce hal da kaska yamshi yana tafiya alaiha bisa gare ta kuma sannan labanin gabanta wa ikiramun da zahalilu masu sulhi yusrikuhu ke darji su sulbantar da wannan kaska min ha da doriya batta wannan baiti ya yi kama da wancan sati cewa ilhun da ba yatul matnai ni masu ma'ana da kaska ta hau da jikinta dole zai darji shi kaskadin zai darsu ayranatun ta yi kama da jakar daji wurin ƙarfi kubifat an jema mata bin nahadi nama an bin kowane gici na jikinta ma'ana ko ina ta cika da nama ita wannan taguwa ne kusa kusattarinta shine kuɗinta matful maftul wanda an ka yunke ne an banatar zu irin biyan dokin da ake ce ma zu wata nusa kuma hanna ba ta zauri imakon banadi shi kuma maimakon zuri zauri hanna ba ta zauri daga shiru na gabanta ma'ana tursowar gabanta ma'ana kwiɗinta an san kwiɗi ko wurin kunkurinta to yana da kabri amma in an ka dibi na batin zauri turowa gabanta da janabati ne na tsiriya ma'ana dai gabanta ya turo to kwidinta ya zan kamar me tunkakke alhali wa kwidinta yana da yana da kiba to wai a nuna gabanta dai babba ne ma'ana gabanta ma har ya sa an ga kwidinta kamar yana da yana tunkakke shi shi kan haka mirfaku ha kusa shi shine kwidinta maftulu an yanke shi an ɗaure shi an na shi zauri saboda sun wa gabanta kun lura da fassarar guda biyu ta ɗaya an shi zuwa ta yi kama da tsiyan doki mata da ake ce mai zuwa ko kuma an shi zauri kuma wannan ya hito wa ba shi zauri daga tsiruwar gaba wanda shi shauyi sukan da bahani kawai cikin almajin mutum na bahani ya ka annama ta ce ilu masaba shi abin ilu an san masaba eh ina abin nan kamar guduma babbaɗin shi abin ilu masaba ake shi mishi babbar guduma din ko kuma yuqilu duki mai tsawo hata ya kuttuga ha? idanunta wa mazba'aha da shi shine wuyanta a wata nufa haba maimakon fata shi har gwargwadon sai a lura da nusra kama shi an gwargwadon shi dukin can kowace masaba ainai ha idanunta wa marbaha da wuyanta min haɗaniha daga hancinta wa minan lafayai kuma daga haɓoɓinta guda biyu ma'ana da idanunta da wuyanta da hancinta da kuma haɓobinta gaba ɗaya masu karmi na kekeke suke ba su da rauni shi suka sama. Tumurru tana shudewa tana gudu duk kibar ga tana tana gudu misla asifin nakali ta ce kasheshen dabino ne shi kasheshen dabino din nan za kusurin wanda suke shina da yawa ma'ana wanda an da dumbuje da yawa shi wannan shi da biyu yana yawan kai kawo haka saboda motsa da aka in iska ya taho yadda iska ta motsa da biyu haka ita wannan taguwa bin ta motsa da gudu duk da bagata duk yana siffanta taguwar da bisa gare ta ce ya zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka taguwar tana da girma da shi sai shi ne yake tsoron ta saboda ta kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar can al-Imam al-Busiri a cikin Hamziya ai ya rabi taguwa sai ce fa ni'mal khabi'atul qauma ma dalla da taguwa wanda ne aje azati mai babban taguwa da ta kai wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fi garizin kuma duk gudun ga tana yi ne ne cikin hantsa cikar shi hantsa wadda a cike da nono wanda al'ahalilu nonon nononta da aka tata shi al'ahalilu jam'u ihilin lam tukhanwinhu ba su rage shi ba shi wannan nono kusayen nonon ba ta nan nono ka raguwa ba to lam win hu su kusayen nonon ba su rage wannan nono din ba su rage wannan hantsa din ba ma'ana ba a tace ta ba shi da shi kan ma'ana nonon ta cikakke ne ba wanda ya tace ta ita wannan taguwa ne kenan dai na bijin mai ciki ce ba a tatsar da kawai amma duk da haka ga irin gudu anwa'u ita wannan taguwa ta kasance wacce adda gora hanci ce namiji a kana a kana a kanal ita kanwa'ul anti ce to amma wasu masu adab sun ce aini ce ga taguwa ta zan kanwa'u mana tana da goron hanci a wata nufa wajna'u mai faɗin kundu kuki ikon mubin yauki wanda ya fito ga jini? ma'ana da gani ɗan girma fi harratai ha yake ya tabbata ga kunnuwanta guda biyu amma lil basiru biha ga wanda ya santa ba ma'ana da ganin kunnen ta kai ka san yan girma ne. kamar irin dokunan nan na zamani nan dokuna masu feƙaƙƙin kunne yan girma ne haka mara, raƙon tudon shi ɗaya ne ce rilba basir biha ga wanda ya san da ita ba wani ko tana da kekakken kunne bai wa. sannan wata fil akwai taushi fil ni ga kuma tun ta guda yau sakhadi tana a ala surati, bisa ga ala surati bisa ga kohantai tana zaugawa bisa ga kohantai wahaya ita waɗannan su waɗannan zawa bilin ba bilin shi daban na addini gare su ku gyara shi waɗanda sun kai kama da masu wurin su wanda su kowaccen nan masuhunnan arda shawarsu ga ƙasa shalilu kaɗan ne kaɗan suka shafar ƙasa wutar da gudunta ka san ko mota ma in gudun ya yawa kamar ba bisa ƙasa take ba dan abu kaɗan ya kawo wata matsala an fahimta to wai shafarsu da ƙasa su ƙobattan da nata masu ke ne haka wata halilu kaɗan ne ma'ana kamar bisa ga iska take saboda tsananin gudun wata alhali ta lahiƙatun tana cimma duk abin da ta a wata nusa wahaya alhali ita na niyyatun ba ta kula da tafiya ma'ana ba ta gajiya sai ku sami lahikatun ko lahiyatun fil hali sumurul ajayat sumurul ajayat ta kasance mai jajayen jiyoji ce mai jajayen yadda sun karkata zuwa ga baki yushrikna al-hasa a wata nusa kenan suna tarayya da tsakuwa ko kuma amma wanda nufa da tafi kyau ya turo kuna hasa ku lura da ita suna barin tsakwarkwani su waɗannan ƙomatanta to suna barin tsakankani tsakwarkwani liyaman alhali sun yi guntu-guntu saboda takin da suka yi masa farko wanda tan'ilu ta takalmin da ake yi na dabbobi daga na'alu saboda kan su samu matsala game da abin da ka taɓin su da ƙoƙato na wata kwalba ko wasu duwatsu to lam yake hinna bai kare muku waccan nan ba ga ru'usal hukumi kawunan da bugga kawunan da bugga ma'ana tuli-tuli jamo Abin abinda suka nihi ke kiyaye su ga kawunan da bagi da bagi ma'ana dai su waɗannan saguwar ‘yan girma ce ne kawo yadda sabar da sabonta da tahiya duk da takalman nan da aka sa ma dabbobi ba ta bukata da su shi Allah yake hinna rukusar hukumi kan hailu ka ka ce au bazira aiha kai ko mu na ƙafafun gabanta Kullu lura au ba zira'aiha gaugawar ƙafafun ta, shi aka kai komo an san taguwa in tana tafiya ƙafafun tana wani abu haka zan gaugawa ko kamar kuna ta cikin ta haka ƙafafun gaba to sai ku ƙetara kun ga da wagga shekara to sai ku ƙetare ta da ta biyu da ta uku ku kwano mata hudu wanda shi ismu ka anna au ra'ayi zira'aiha to ga khabaru inna can cikin wancan shekara ta hudu kun gane to sai ku ce tarshar da haru tarshar da sai ku ce zira'a aisalin suke, kun fahimta kenan ka anna au ra'ayi zira'aiha ka ce bugawa da kai komo da gaugawa na ƙafafun gabanta kamar dai bira'a a yi ɗalin. Ƙawahu biyu ne hannuwa biyu ne, nan hannuwa za a fassara su don mutum ne. a hannuwa biyu ne na aidalin mace mai tsawon wuya. Na suke matsakaiciyan mace na sakin yake. Matsakaiciyan mace ita dai ba ƙaramar yarinya ba domin ba ta iya wanga abu da aka faɗi ba sannan ita ba tsohuwa ba ba ta kasa ba to kamar ƙafafu da hannuwa biyu ne na aizalin mace mai tsawon wuya na safin matsakaiciyan mace wadda kamar ta yi tsaye da ta yi tsaye nukdun mata waɗanda a cike da baƙin ciki masakilu masu waibi waɗanda ɗiyansu ba su tsayawa da tattsayi saboda ko ita sace ga cikin baƙin ciki irin nasu da yake kowa zai kama hannun wani fajawa ba sai sun ka karɓa mata sun ka ci gaba da abin da suka yi na bugun huskar su da sun shiga cikin bakin ciki ɗayan su ba su tsayawa hanan wani abu ne suke sai su kama marin kumatun su da sauri sai an kai kuma yake mai tsawon wuya saboda koren nesa kana jinta da kuma wuyan ta yaye ta ta yaye ta daban haka ana gani yadda ka sauri tana bugun ne eh kumatun ta ita gama ce da a cikin bakin ciki wadda han mata da a cikin bakin ciki ko su sun mutu yadda suka tanya ta kowa na bugun huska ta da sauri haka suna marin huskarsu hannunsu zai sauri aiko to yadda suka saurin nan to haka taguwan nan ta kafafunta ka sauri shi ne shi da yadda hannuwan suka saurin bubbuga huskarsu haka ko ita kafafun taguwan na gaba ta ne ka ɗaure shi da shi ka ta ta kawo ga haka idan haraka in ma ta yi zuwa وقد الهالي al'asa ƙilu a walwalmiya shi ne gulbin shekan talafa'a ya yi tankal ya cika bilƙuri ga duwar wasu ƙanana da nesa kana tsinkan zuwar wasu kamar ɗin ruwa ne kamar yanzu ga zamaninmu a ce ga ya nuna in zahi ya kai zahi haka kawaruwa ruwa turan nan duk ta ne gorewa su kai amma ita ran nan ran nan ma take da gauga to ita tsawar wanniya alhali ta yi tankan ga duwar wasu koyo ce yauman garinin da zai ci da surar ta yi ne. Alfirba'u hanwawa ya zallu yaka yi ne muhtasidan yana mai jin zani fiye da wannan yini. Duk da hanwawa sai ya ji zanin wannan yini. Kuma hanwawa bai da ɗabi'a jin zani. to duk zalin da ya sa hanwawa ai ya ci shi da jiki ne hanwawa ya ci zafi ga me ta ci zafi ga jikinta ya nuna a zafi ya kai wurin nan sabuwar ga ɗauka gaugawa kamar hannun wancan wanda a cikin bakin ciki ta kabin kuma mara fuska ta kusan gaugawa ta ta kai ita sabuwar ka annaba yahu kuma shi wannan yinin kamar dai wanda ya shiga cikin hanci ne mamlulu wanda an ka lullube ne bishamfi da rana mamlulu wanda an ka hamburkan tasuwa an ka hamburkan tasuwa an ka sa hamburki ma'ana kamar an sa mai haɓɓi ko ina jiki ne ya ɗauki wannan haɓɓi, to yana nihin yadda haɓɓi ka yi mamakon haka rana ta yi mai ko ina ya yi ya samu shi ne shi kan wa qala lil qawli hadihim hadihim mai gargada raƙumma da waƙa da shewa wa ƙala a lokacin kuma alhali ya ce lilƙaumi ga mutane wasu kwainin na ka ta mai tsananin zai han mai gargada raƙumma cikin shewa an kosan raƙumma in ana shewa suna gudu bai wannan bayani mun yi a cikin littafin da muka kare burdatul madihi ko a ce albur'a wanda ita ce albur'a wai ne gargada raƙumma da ciwon waka saboda jin daɗin da suke yi an san da kyan su tsaya za su kashe min mai yawa to wai har zahin ya kai alhali yace lil qawli ga mutanen nan na raƙon makilo ku kama kan ku kai kwana rana ku dan gota wakat alhali lokacin da yake waɗin haka wurkun junazin kwari ɗaukwat-ɗaukwat ko ka ce ƙyamshaye waɗanda su ƙyamshaye ɗin nan waɗanda hadda kore-kore dabarar da saboda kurbuɗar da sun kai cikin kasa. Kunzu alal sun shiga yarkibna yarkibna ya sako to yarkuduna sai ku gyara shi yarkudunan hasan suna bugun safar kwani da ƙafafunsu suna bugun da ma'ana ko mara ba ta ɗabi'a ta cin zafi to don haka duk zahin da ya kai hau fara tana yin haka tana shura ba ta son ta zaki kasa ya nuna zani ya kai to lokacin taguwar tau ka mugun gaugawa to ina ga in ana sanyi kenan a lokacin shaddan hari rana ta ɗaukako lokacin ɗaukakowa rana shi a shaddan na hari. ba naharu yake ba shaddan na naharu yake ba kuskure ne shaddan nahari suna haka ne ga shaddan nahari lokacin da rana ta ɗaukako sannan ita wannan sabuwa ta da nika faɗa na wahatin wanda ni sani risiwatar da ba'aini risiwatar sai a gyara lawahatin mai yawan sauti ce mai yawan boda ce ya nuna tana lahiya wuce. ya kuwa abubuwan da an kai taguwa ba ta yanzu akwai matsala kamar irin tuke da ake cewa wannan tana tamna a ringa haku eh, kun hada nan na gida in ba ta yi akwai matsala to haka in ta yi shi ya nuna ba ta da ni ya shi an annan wa'atin mai yawan sauti daga niyaha ne. Rikin wasu jama'ai ne wacce take mai sassattaccen tsamutsa tsane guda biyu za ta da takurewar don ta wannan sabuwa ne. Laisa laha ma'akulu ba ta da hankali, ma'akulu masjari ne mimi Maƙudu ma'ana dai ba ta da hankali ba ta da hankali ne ba wai ba ta da abin da aka samu hankali ba ta da hankali lamma lokacin da ta auna masu kawo labarin mutuwa na na'am sun ka ba da labarin mutuwar fikira haɗanta, to za ta ce saboda an nuna mata ɗanɗanta ya mutu za ka ga ta tabihinan hankalinta ya tashi to haka wannan taguwa ta kullum hankalinta tashi yake ta yi nan ta yi nan ta zaɓura nan ta zaɓura nan ya so da wannan taguwa din lafiyar salon. suna yawan zagura wannan lafiya ce ko ba doki an ka dawo da a tafiya da shi wurin sukuwa an ka gaina kuce-kuce ko alamar tokin nan lafiya sai lau kuma ya mamatu a cikin wannan sukuwa ne. Yadda can ka buɗewa haka ta ce kullum kullum ko ka kawo mata ba labarin da ta a ya mutu inda mutum shi a kira. تقري labaran tana kaɗar gabanta ma'ana tana bugun gabanta duka sai ha da tahunanta guda biyu ma'ana ƙawawunta har suna bugun gabanta saboda bugun wa migra'aha da kuma sulkenta ƙawawunta na bugun sulken da aka sa mata saboda tsananin bugun wannan kenan mun ji wannan fassara ko kuma tafirin labana tana katar gabanta faiha da tahunanta wa midra'uha sai a yi ru'a alhali sulikenta wanda aka sa mata mushaqqaqun an tattage shi ra'adilu ya yi ɗai-ɗai-ɗai an taraki ha ga karan kamman gabanta duk ya wace gaba ɗaya ya yi ɗai-ɗai-ɗai tsananin ƙarfinta duk da surke zai tsayawa ga jikinta to ita wata sabuwa da mai awar da adda gudu haka mai jimriya haka mai siffa haka ‘yan girma haka, ita ta da nin hau halusatu aka samu masu gama mutum da mutum masu watsa gani su gama ka da mutum. Ya albishatu masu wata annabi mai da sa'a. Ah, su ne ke aiki da na bai ha gehen ta guda biyu, wasu na nan wasu na nan. Wa kauluhu zantarsu da suke mini innaka yabna abi sulma hakika ya kai dan dan abu sulma a nan jikan abu sulma ne amma ana ce ma jika da ana ce ma jika da kamar da ake ce ma kaka uba don ka abubunu zuhai rabni abi sulma yake kaga zuhairu abba mansa ya kai ɗan ɗan abu sulma lama ka tulu wallahi kashe ka za a yi an rike an ba da dama cewa inda an ka gani ka aka yi ka mun san canza tarihi ne mun gabata an bukuman ce wallahi ana a ya tafi wurin mutane ko su kare ya ce kamar kabila ta muhajjar ya ce wa kala kullu kowane abokin na musamman shi a khalil ɗan gaban goshi na kowane aboki ba ma habib ba khalil kuntu da ne kasance amulahu ina gurin ya taimaka mini duk abokin da na kasance ina kuntu amuluhu na kasance ina gurin ya taimaka mini amma abin da ya ce min wakala ya ce la'ulin yannaka ban kulawa da kai ni an ka masgulu hakika an ɗauke ɗin hankali an ka daggare ka ma'ana abin da ya sha min kai ya sha min kai ba ta ka ni kai ba ba ta kai ni kai ba ta kai na nike don haka ba zan sagantarce ka ba daga tsoron da kake doke maka hankali in ɗaukaka maka don haka ka yi ta ko kowa ka ce min ne zo ne ka abu da ga abin ya ba ta sa saboda haka kun da sirri ta kallo ta biyu ku dai kyale ne ma'ana ta yi zafi tun da duk inda yaka bukata a taimaka mishi bai samu taimakon ba ce ku dai tsare ni la a ba da ku ba ruwana da ku tsare ni fa kullu ma kaddara rahama abin da sarki Allah mai rahama ya kaddaro ya hukunto mafulu shi za a yi. Maka ’yan an kaddaro rayuwa ta na san zan rayu. in kuma an kaddar mutuwa ta zan mutuwan gari yanayi da nake da haka kullum na unsa ai kowane ɗan mace wai ko duk wanda an ka haihu wa ilmalin salamatuhu ko da ko tsira ne ya yi tsawo zama lafiya ne ya yi tsawo ya daɗe ya daɗe to yauma akwai wani ne na nan ma'amulu da za a tattaɓe shi a tallabe shi ala alatin ga kayan aiki a daba a karkatatta ala alatin a daba a gama kara shi ne gaban gawa komi daɗewa ne daren daɗewa walau ishta alfan ne ثم ألفين بعدها ولا بد من يوم تصير على إلى kabri ko da ka rayu shekara dubu uku sai ka mutu undi ita an ban tabbataccen labari li kulli naba'in mustaqarrun an ban tabbataccen labari ba ma uku birtu ba anna rasulallah, hakika manzon Allah ka ke ne ya rige musulunta ka abu kenan kafin ma ya tawo ya rige ya sun dama ya kofa musulunci hakika manzon Allah sabon Allah au adami ya ke ce to ai wal'afu ai da ma rangwame rangon tawa makabulu abin karɓa ce inda rasulullah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsalan ka tsabta min ka dakanta ma aiki ana ka yi min jinkiri ka yi min guduri allazi a'adaka na filatar qur'an wanda ya baka kyauta ta alƙur'ani shi an nafilatar wanda mawa'izu wa'azoji mawa'izu wata filo da bayani hilla ma farna birkita mai shi ko kuma mawa'idu mutanen safi kura alƙawulla ne mawa'idu mawa'idun alƙawulla da ده بياني فتان الله كتاب فصلت آياته وحداك ya ƙara maka shari'a ma'ana yana gaisuwa ta ban girma ga anan sallallahu sallama cewa ya yi masa rangwame kai Allah kai mu misali za mu tashi la aku zanni bi aqwalil mushahidi nuna dai cewa kawai wani ɗaukar magana ɗaya an kai duk yana daga cikin salo na kawo guri cewa abin ga da an kafa na a lokacin da ɗan uwa ne bujauriyar musulunci bai faɗe shi ba mushahidi kawai ne ke ake yi masu wasu annabi manci kawai sun ka ce ya yi lihi don haka ga irin yanayin da ya shiga don haka yanzu yana cikin kawo guri ne bayan ya gitta eh, ya gitta bukatar sai yana cikin kuma ka uduri da kuma ban tsoro cewa ga shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka mun tashi ma mu sauke ta wannan yana cikin wannan sallallahu alaihi wasallam kuma zai fada cikin yawan sahabbai sai da cikin min ƙorashin din nan Allah subhanahu wataala ka ba mu albarkacin ka abu na zahir kuma dukkanin sahabbai baki ne da ahlul bait baki ne da wani yayi baki ne babban arziki gare shi a ce gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam masa waka wanda ba iri ne ba martiya ce ke amma shi ga ma'aiki ga shi masa waka amma ake ba shi barbo din nan mu'awiyar ibn abi sufyan radiyallahu anhu ardahum shi ya ce wannan barbo kamar da bayani gabata assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala